Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 6 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Jami'an Amurka sun ce Rasha ta tattara akalla kashi saba'in cikin ɗari na makaman soja da take son ta kai zuwa wurin nan da tsakiyar wata wa shugaba Vladimir Putin zaɓin kaddamar da wani gagarumin farmaki a Ukraine. mahaukaciyar guguwar batsirai ta rage karfi cikin dare amma har yanzu ana sa ran za a samu ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya bayan da ta afkawa gabashin kasar madagascar da iska mai karfi a yau lahadi shugaban kasar tunisia kai sa'id ya rusa majalisar koli ta shari'a hukumar da ke kula da 'yancin kai na shari'a matakin da ya haifar da fargaba game da 'yancin kai na bangaren shari'a kuma tabbas zai fusata masu adawa da shi. Bayan haka za ku ji cewa masu nazarin harkokin ƙasa da ƙasa sun tofa albarkacin bakinsu game da jawabin da shugaba Bazum Muhammad ya yi a babban taron shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka da ke wakana yanzu haka a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha. inda ya taɓa batutuwa da yawa ciki har da tsaro da juyin mulki a ƙasashen Afirka. A fagen wasanni kuma za ku ji ra'ayoyin masu sha'awar kallon wasan ƙwallon ƙafar cin kofin Afirka da ake yi a ƙasar Kamaru bayan nasarar da ƙasar ta Kamaru ta samu a wasan da ta buga jiya Asabar da ƙasar Burkina Faso. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Amurka sun ce Rasha ta tattara kalla kashi saba'in cikin ɗari na makaman soja da take son ta kai zuwa wurin nan da tsakiyar wata. Tambayi shugaba Vladimir Putin zaɓin kaddamar da wani gagarumin farmaki a Ukraine. Jami'an waɗanda suka tattauna alkaliman da suka tantance na cikin gida na jibge sojojin Rasha kan yanayi da basu gano ba sun nuna wasu alamomi da ke nuna Putin yana shirin mamayewa a cikin makonni masu zuwa ko da yake ba a san girma da yawa ba har yanzu. Sun jaddada cewa ta yiwu ana iya samun mafita ta hanyar diflomasiya. Daga cikin waɗancan alamomi na soja atisayin dabarun nukiliyar dakarun rasha da ake gudanar da shi kowane lokacin karshen bazara an sake tsara shi daga tsakiyar watan fabrairu zuwa maris hakan ya zo daidai da abin da jami'an amurka ke gani a matsayin kofa da ta fi dacewa ta mamayewa mahaukaciyar guguwar batsirai ta rage karfi cikin dare amma har yanzu ana sa ran za a samu ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya bayan da ta afkawa gabashin kasar madagascar da iska mai karfi kamar yadda ofishin kula da yanayi na tsibirin ya faɗa yau lahadi hukumar makiyu ta ce batsirai ta rage karfi ta kuma ƙara da cewa matsakaiciyar iskar guguwar ta ragu da kusan rabi zuwa kilomita tamanin cikin sa'a guda yayin da guguwar da ta fi karfi ta koma zuwa kilomita ɗari da goma cikin sa'a guda daga kilomita ɗari biyu da da talatin biyar cikin sa'a guda a lokacin da ta sauka jiya asabar da yamma hukumar kula da yanayin ta ce guguwar wadda ta afkawa kasar da ke babban tsibirin tekun indiya cikin 'yan makonni kaɗan tana tafiya ne zuwa yamma da gudun kilomita sha tara cikin sa'a guda batsirai ta sauka a gundumar mananjari sama da kilomita biyar da talatin kudu maso gabashin babban birnin kasar a tananaribo da misalin karfe takwas na dare agogon yankin jiya asabar labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Lahadi shugaban kasar Tunisia Kai Said ya rusa majalisar koli ta shari'a, hukumar da ke kula da 'yancin kai na shari'a, matakin da ya haifar da fargaba game da 'yancin kai na bangaren shari'a, kuma tabbas zai fusata masu adawa da shi. Matakin Said ya kawo ƙarshen sukar da yi wa alƙalai na tsawon watanni. Said ya sha sukar jinkirin da bangaren shari'a ke yi wajen yanke hukuncin shari'a cin hanci da rashawa da ta'addanci. Sa'id ya kira majalisa a matsayin tarihi inda ya kara da cewa zai fitar da wata doka ta wucin gadi ga majalisar amma bai karin bayani kan dokar ba. A watan Yulin bara, Sa'id ya kori gwamnati da dakatar da majalisar dokokin kasar matakin da masu adawa da shi suka bayyana a matsayin juyin mulki. ya sha suka sosai bayan karɓa mulki da yin watsi da tattaunawa tare da dukkanin jam'iyyun siyasa. To dalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar sadarwa ta jamhuriyar Nijar ta gargaɗi 'yan jarida da su kasance masu yin taka tsantsa a yayin gudanar da aiki don kaucewa fadawa tarkon masu yada labaran ƙarya a kafafen sada zumunta sakamakon lura da yadda abin ke ƙara tsananta bayan da aka fuskanci juyin mulki a wasu ƙasashen Afirka. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Idan a can baya hare-haren ta'addanci kan zama wata hanyar cin kasuwa a wajen masu yada labaran karya. an waye gari a yau masu wannan sana'a sun karkata akalarsu wajen juyin mulkin da aka fuskanta a wasu ƙasashen Afirka inda suke kago abubuwan da suke dangantawa da jamhuriyar Nijar. Suleiman Umaru Bura wanda ke aikin bincike don tantance tushen hotuna da bidiyoyin kafafen sada zumunta ya ce sun bankaɗo abubuwa da dama a tsawon makonni biyu na baya-bayan nan. Akwai wani hoto da aka wallafa aka ce gashi nan hargitsi ne ake yi a nan ya mai ta takule idan muka yi bincike muka gani wannan hoton tun alif dubu biyu da goma sha hudu aka ɗauke shi a burkina lokacin da aka yi wata zanga-zanga a bakin majalisa akwai wata kuma bidiyo ma wanda aka sa ta hallo ita ma take yawo aka ce gashi anan Nijar ne ana ta kashe-kashe sai da muka yi bincike muka gano ita wannan bidiyon a kasar Chad ne aka ɗauke ta musamman a wani gari da ake cewa a Beshi Ral Eh, ashirin da biyar ga watan wani january da ya wuce aka yi hargitsi tsakanin su al'umma da su jami'an tsaro. Hukumar sadarwa ta CSA wacce yake da alhakin saka tsari a ayyukan kafafen yada labarai ta hanyar shugabanta Dr. Kabir Sani ta gargaɗi 'yan jarida akan buƙatar tsantsan a wannan lokaci da masu yunkurin haddasa rudani suka mamaye kafafen sada zumunta. Idan mutum ya zo ya kawo bisa Facebook ya ce an yi abu kaza wuri kaza. kai dan jarida ya kamata ka je ka yi verifi kan ka zuba shi wannan ne ba da labarin nan wannan matsayi gare shi balle haya ba da labarin kenan kan ya ba da labarin shi dan jarida sai ya yi verifi information ina jawo hankalin 'yan jarida su yi hankali da siyasa ta kawo ni rudani kowa sai ya ɓoye cikin ɗakin shi ɗaukin logiciel ya zo ya ƙirƙira ƙarya ya zo ya baza wa'anda suka baza wannan labarin da kai ɗan jarida kun zama complice kenan doka ko ta sai sai ko ta cyber criminality tana iya bugun ku. Suleiman Bura ya kara da cewa girman wannan matsala ta yada labaran karya da yadda abin ke tasiri akan wani rukuni na jama'a ya kai matsayin da za a tashi haikan domin tunkarar wannan al'amari. Wanda suke watsa irin wani labarukan abu biyu ne manufarsu. Na farko ita ce sa mutane cikin kuskure. Na biyu su sarrafa mutane shine ake cewa a turanci manipulation tunda ke su wanda suke wallafa wannan labarukan na karya suna da manufohinsu da suke su cimma tun a shekarar 2019 ne jamhuriyar Nijar ta tanadi matakan saka tsarin amfani da kafafen sada zumunta da zumar murkushe masu amfani da wannan kafa don cimma wata mummunar manufa sai dai wasu 'yan kasar na ganin zartar da dokokin da aka shimfiɗa ya danganta daga wannan mutum zuwa wancan a maimakon ba sani ba sabo a wani lokacin da hatta wani makusancinka na iya ɓoyewa bayan kafafen sada zumunta domin cutar da kai Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman mana Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Jiya Asabar kasar Pakistan ta ce ta kashe 'yan awari ashirin don kawo ƙarshen ƙawanyar da suka yi a sansanin soji biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Sojoji akalla tara ciki har da ofisoshi biyu aka kashe yayin da kuma wasu shida suka samu raunuka a gwabzawar da ta barke da tsakar daren ranar Laraba a gundumomin nishki da fanjigur da ke lardin mai fama da tashe-tashen hankula. Jami'an tsaro sun kammala aikin kakkaɓe turjiyar yau wato jiya asabar kenan a cewar jami'in hudda da jama'a na sashen harkokin yada labarai na rundunar sojin a wata takardar bayani ya kara da cewa an yi nasarar dakile duk hare-haren biyu Ƙasar Rasha ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus kullum da ya kafa tarihi ɗaya wanda ya ninka sau goma daga wata guda da ya gabata yayin da nauyin Omicron mai saurin yaduwa ke yaduwa a faɗin ƙasar. alƙalman da kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na ƙasar ya fitar yau lahadi an samu kusan ƙarin waɗanda suka kamu dubu biyu da ɗari takwas sama da na kwanaki da suka wuce kuma ya ci gaba da karuwa daga tsakiyar watan janairu a lokacin da sabbin waɗanda suke kamuwa yake kusan dubu goma sha bakwai ko da yake adadin waɗanda suke kamuwa ya karu sosai a cikin 'yan makonnin nan kwamitin yaƙi da cutar ya ba da rahoton cewa waɗanda suke mutuwa kullum daga covid-19 na ci gaba da raguwa a duk tsawon lokacin annobar kwamitin yaƙi da cutar ya ba da rahoton waɗanda suka kamu miliyan goma sha biyu da digo takwas da mutuwa dubu ɗari uku da talatin da biyar da ɗari hudu da sha hudu. Ahmed Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jawabin da ya yi a taron kolin shugabannin kasashen nahiyar Afirka da ke wakana yanzu haka a birnin Addis Ababa na kasar Habasha. Shugaban Nijar Bazon Muhammad ya taɓa batutuwa da dama akan halin da ƙasashen Afirka ke ciki, kamar harkar tsaro, juyin mulki, canjin yanayi da ma annobar coronavirus, abinda ya sa masu nazarin harkokin ƙasa da ƙasa yin furuci game da jawabin na Bazon Muhammad. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton. kamar sauran takwarorinsa da dama na kasashen nahiyar afirka shugaban kasar jamhuriyar niger bazum muhammad na halartar babban taron shugabannin kasashe da ma shugabannin gwamnatoci kasashen nahiyar afirka da ke wakana yanzu haka addis ababa ta kasar ethiopia ko kuma habasha inda shugaban kasar ta jamhuriyar niger ya yi jawabi game da matsalolin da suka haddabi wannan kasashen inda yake cewa a gaban takwarorinsa de cette 35e session ordinaire de la conférence de l'Union pour exhorter mes pères à une mobilisation soutenue dans le combat contre le terrorisme et tous les facteurs de violence qui ont cours dans notre continent. albarkacin wannan taro na 35 na kungiyar haɗin kan nahiyar afirka yana kira ga shugabannin ƙasashen nahiyar afirka da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yakar ta'addanci a kowane fannin sa haka ma da su ƙarfafa cire shimgen kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa domin bankin nahiyar afirka ya nuna cewa kashi goma sha shida ne kawai ƙasashen na nahiyar afirka ke da na kasuwanci zuwa ƙasashen waje shi ya sama nake jin daɗi game game da cimma yarjejeniyar zilikaf da ke sawar a rinka shiga ana hita a cikin kasashenmu ba shinge haka ma a matsayina na wanda ya fito daga yankin sahel kun san cewa muna fama da canjin yanayi sosai da ke haifar da yunwa gurgusuwar hamada karamcin abinci ambaliyar ruwa da sauransu wanda ya kamata kasashe masu manyan kamfanoni da ke dumamar yanayi ya kamata su tallafawa wa kasashen nan da wannan lamar lamarin ke cutarwa kamar yadda suka ɗauki alƙawulla a tarukan paris marrakesh da glasgow souscrits Paris, Sai dai a cewar Mamman Hamisu mai nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa batun da ya fi ɗaukar hankalinsu a cikin jawabin da shugaban ƙasar ta jamhuriyar Nijar ya shi ne maganar tsaro. Bisa ga zancen da shugaban ƙasa ya kan abin da shafi fannoni dai guda kusan dai ya yi magana fesa fannoni da dama. A to dai fannin da ya zama muna kalubale shine abin da ya shafi bangaren tsaro. A do rashin wannan abubuwa tun da in ka duba kaga an daɗe an sha faɗi ana nanatawa akan abin da ya shafi fannin tsaron nan kamar mu dai musamman dai mu abin ya fi shafon mu da yake kaga mu ga baki dai makwautan mu da zai kaga babu wani mai kwanciyar hankali yan banda bangare guda abin da shahabe ne to yanzu kuma kaga wannan abun yanzu da ya kasance wannan juyin mulkin kuma da aka yi kaga abun kuma ya kara tsanani a bisa ga abin da shahabe fannin tsaron nan to gaskiya na ji daɗi bisa ga fannin tsaron da ya magana a dole sai an ba da haɗin gwiwa sosai kashi ɗari bisa ɗari sannan kuma dole su ma kan kansu mutanen su cikin wannan kungiya waɗanda kowanne ba cikar-cikar sojoji an ka zo an kai haɗin gwiwa a suke ba da tsaro ba dare ba rana su sai sun tashi tsaye hakan da su kan kansu kuma ƙasashe waɗanda suka shahe wannan abu su ma su mai da hankali da yake babban abun da ya ma ya ɗauka hankalin mutanen shine rashin tsaron nan ma duk duniya ko hankalin shi na kan rashin tsaron nan. Haka ma a taron na 35 na ƙasashen haɗin kan nahiyar Afirka shugaba Bazum Muhammad ya taɓo illoli da Korena ta yi wa tattalin arzikin ƙasashen nahiyar nahiyar afirka da ma juye-juyen mulki da ake fama da su a yammacin afirka din da alkawalin tabbatar da haɗin kan ƙasashen nahiyar afirka a nasa bangaren haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton yanzu kuma za mu leƙa fagen wasanni 'Yan ƙasa kamar sun bayyana farin cikin su game da nasarar da ƙasar ta samu a wasan da ta buga jiya Asabar da Burkina Faso a gasar cin kofin Afirka, inda aka tashi da ci biyar da uku. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikin cikinsu. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Indonesia Lions ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta samu nasarar ɗaukan gurbi na uku a wasan ƙwallon kafan da aka gudanar a ƙasar ta Kamaru. Anda ake tafafutuka na neman cin kofin nahiyar Afirka karo na talatin da uku ga irin murnar da al'umman ƙasar ta Kamaru suke ta yi. Bari mala wallahi wannan aiki ya yi kyau sosai wallahi sun yi gogari wallahi. Saboda ana ana dukan su zero 0 suka yi remonte da 3-2 jusqu'à l'autre de Jama'a mu ba 'yan kamaru ne kuma yau muna cikin farin ciki wannan wasa ba mu zata cewa za mu hauro da bi ukun da aka saka mana nan ba amma yau nan gaskiya mun nuna cewa ba mu mazaje ne a sha'anin bol. to buya kuri jama wato mun na ne sa na dan tsaya saboda naga ga yadda aka buga wannan penalty kuma mun yi farin ciki da daukan wannan matsayi na ukun da muka samu. Eh, ana yi mana uku da banza mm. to bayan mitan da ya dawo a a coach ya dawo a cikin hankalin shi ya sire waɗansu ya mayar da su an sai kollo to abu ya sanja ga ya mun samu duka mun fita to azim to mun godiya sai yau ka alhamdulillah eh, kuma ni na ji daɗi don abubakar vincent ne fanci an yi ya ne kawai muna ɗan farin ciki kaɗan amma ciwon mu kam bai kare ba bara bai taɓa kare mun so kofe saura gari. mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. kuna sauraron shirye shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraro salama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo. A duniyar catin yanzu ta yi rasa. madalla. Wani abu da ke zama ruwan dare cikin al'umma a yanzu shine yadda mutane ke bin hanyoyi iri daban-daban don neman duniya. Shin ka taba samun sako na karta kwana ko a kira ka kai tsaye da cewar ka ci kyauta ko ka ba da lambobin asusun ajiyar ka na banki ko ka biya wasu kuɗaɗe kafin ka amsa kyautar da ka ci? Bari ku ji kaɗan a cikin abin da ya faru da ni. Irin wannan na ɗaya daga cikin salon da 'yan damfara ko 'yan fowannan ke amfani da shi. nan sashi ne a kundin tsarin mulkin Najeriya da ke magana akan masu zamba cikin aminci. Kamar kullum damfara na sake sabon salo da zara an gano yadda masu yi suke aiwatar da ita. Kamar kowane lokaci abubuwan kimiyya da fasaha na tallafa wa masu wannan sana'a ta damfara. Ɗaya daga cikin hanyoyin da aka fi sanin mutane ita ce ta yadda ake satan kuɗaɗen ajiyarsu a bankunan da suke ajiya ta inda suke amfani da hanyoyi daban-daban wajen aiwatar da wannan aika-aika musamman ma in aka haɗu da masu son zuciya abin ya fi muni duk da hukumomi da su ma bankunan sun tashi haikan da wayar da kan jama'a ta yanda za su gujewa faɗa komar waɗannan miyagu shirin matasa a duniyar gizo ya ji ra'ayoyin 'yan najeriya da suka taɓa fuskantar irin wannan suka kira ni suka ce wai na receiving alert thirty thousand da safin nan sai na ce musa sai suka ce wai ai ana rabawa ni daga gwamnati akan cewa na tallafin corona lokacin receiving ba a daɗe da gama lockdown nan ba sai na ce mishi a'a ban receiving ba sai ce to in duba account na in dai ban yi receiving ba yanzu zai crediting ina da 30000 daga gwamnati sai na ce to da na duba ban gani ba ya kara kira na ce ban gani ba sai ce to abin da za a yi in ba shi wani numbers da suke jikin ATM ɗina saboda nan da nan ya samu access da account ina sai na ce ya za in ba shi in shi yana aiki a banki ai ya kamata ya sani sai ce ai bankuna na da yawa bai san wani iri ba sai na ce wannan bankin dai da da ka ce ka tura kuɗi bankin nake amfani shi za ka saka sai ya ce to ba damuwa in dai bashi wannan atm number nawa nake bashi daga karshe ba na ce to wai wani banki ne da yake niyyar samu kuɗi saboda bankuna na suna da yawa ya gagara kiran suna ɗaya kuma ni ban taɓa amfani da first bank ba sai ce yayi first bank na ce to scam ne wannan kamar wani lokaci haka ina zanna sai na an kira ni a waya in turo account ina da bbn ina da su a yau a cewa na samu yan fawa to ina zanna kawai sai aka turo mu wannan text so lokacin kamar zan tura kawai sai daga baya sai na yi sake tunani sai na ce wannan ba da gaske ba ne inda da gaske ne ai lokacin da na cika yan fawa na tura komai wannan da na na riga da na tura su to me yasa kuma za a sake kira na a ce sai na sake tura Madalla. Malam Awal Abdullahi kwararre ne kan harkan kimiyyar sadarwa kuma babban ma'aikaci a kamfanin sadarwa ta MTN ya sake kara bayanai kan yadda za a shaida su tare da gujewa fada irin wannan tarko na yan Na farko har ga Allah kusan duniya suna fama da wannan matsala da ake kira ainihin crime. Duk inda kika ji an ce crime ma'ana ainihin mutane ne da suke ainihin shirya cuta ta hanyar wannan na'urar sadarwa da kuma ainihin intanet. Wannan abu ya addabi duniya kusan yana jawo ma duniya da kamfanoni asara na ainihin biliyoyin kuɗi a cikin ma dola kenan hada. a kasar mu Najeriya ba a bar mu a baya ba kuma kusan Najeriya tana kan gaba wato ƙasa da take fama da wannan masifa wanda wasu daga cikin mutanen mu a nan ƙasar sun ma shahara a duniya wajen yin wannan to hanyoyin da suke bi tana da yawa um, unfortunately mutane kuma ba yadda za a yi ka ɓoye nambar nambar ka idan yau ka ɗauka mutane da yawa suna ma'amala ta cinikayya wata Allah za ka shiga wani shago ka sai kaya sai su ce maka da Allah ka rubuta nambar ka muna so dan in mun samu sababbin irin wannan kayan za mu sanar da kai wani Allah za ka je wajen wani a reception ka sa nambar ka da ka sa nambar ka kafin a tabbatar an baka izinin ka shige ili suna so idan koda wani abu ya faru sayin da suka zo suka duba rijista wasu za su ga da waye da waye suka shiga iya kiran su akwai hanyoyi da yawa da muke ajiye nambobin mu wallahi wani abin mamaki waɗanda ma ka san su kuka san ka kuke zumunci da su wani zubin su suna da namba ka kuma sun san yadda za a yi amfani da shi na farko kamar yadda kika yi wannan maganar cewar ana kiran mutane har ga Allah akwai kowa ya sani waɗanda ake kiran su yan yahu yahu waɗannan zama suke wani zubin su zauna su yi abin da muke cewa permutation permutation shine ka zauna kawai ka kirkiri namba da ka hada namba 0803311 ka kana kira da ga number wani kuma sun je sun shiga cikin na'ura na kwamfuta suka sa wannan namba din yakan iya ma ba su ainihin tunda yanzu akwai abin da ake kira wannan true caller da ka sa zai iya gaya maka ma wane ne har ya baka sunan shi saboda me kai ta yadda ka je kai rijistirin nambar ka ko kuma kai ma da kake so ka mori wannan true din suna buƙatar ka sa email ɗinka da sunanka da wasu dai ainihin alamomi na to idan true suka ainihin wannan ɗauki nambar ka da sunayenka duk wanda ya kira ka shi za su tura ma to kin ta nan ake samu so sayan da mutum zai kira ko zai tura maka message sai ka ga ya tura maka ta fuskar ya san ka wala Allah kuma bai san ka ba to ban katse ka ba duba da wannan bayanan da kamun menene yasa ku a matsayin ku na kamfanoni ko kuma waɗanda kuka kware a a wani da za a iya yi wajen kare waɗannan akwai ire-iren mutane wanda suke turo da saƙonni wanda ba sahihi ba ne? Mukan yi sosai muna da hanyoyi da muke bi kuma muna iya ƙoƙarin mu. a Na farko kin ga muna aiki da jami'an tsaro kusan duk da jami'an tsaron nan muna aiki da su. A duk lokacin da suka zo suka kawo mana suka ce wannan namba ga ta an same ta da laifin kaza. To da gudu muke ba su duk wani abu da suka bincika game da ainihin wannan namba dan a je a yi sauri a datse ko kuma a kane waɗanda suke yi na biyu kuma idan suka umarci a rufe nambar ma to muka rufe kai ba ma su ba ko ni na a matsayina idan abu ya faru na gane cewa wannan namba ana amfani da ita a yi cuta ne to muna da ainihin unit da muke kira kamar fraud unit da muke tura musu sai su ɗan yi preliminary bincike sai su kokari kuma su datsa wannan namba to ana yi to amma kin san kamar yadda hausawa suka fi wai idan buya yawa mm, baya abubuwa ne ƙasa ce da Allah ya albarkaci ce mu da yawa da yawan nan kuma ita har ga Allah gwamnati duk da kokarin da take in kika lura ai ko wannan shi ainihin minista na sadarwa da ainihin digital economy da ya zo kokarin da yake ginan dan yan Najeriya su fahimta cewa ba lalle bane ta hana mutum yayi wannan amma idan yayi za a kama shi Ƙwararru dai sun bayyana cewa yana da matukar muhimmanci a duniya a kara bayanan al'umma don yaƙi da laifuffuka da ake yawan aikatawa ta yanar gizo. La'akari da cewar a yanzu bayanai suke zama dabarun samar da tattalin arzikin ƙasa tare da ɗorewar zamantakewa. To masu sauraro a nan shirin zai dakata alabar a shiri na gaba za mu ɗora kan tsarin kara bayanai da gwamnatin Najeriya ta mai da hankali a kai yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim nake mana fatan alheri. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce salon VOA Hausa. Muna roƙon Allah ya kawo mana mafita a halin rashin tsaron da al'ummar Najeriya suke ciki da na matsin tattalin arziki. Allah ya ba mu adalan shugabanni masu kishin mu ba masu kishin aljihunsu ba. Saƙo daga Ali Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawalle mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gabta. Daga nan kuma sai wasiƙar Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salon VOA Hausa. Muna tar da Allah wadai da kaddamar da shirin takaita haihuwa a Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Muna kira da babban murya da ya janye wannan kuduri don ba mai karbuwa ba ne ga kasar mu Najeriya. Shi kuma Alhaji Umar Fareba Gashuwa a nasa ra'ayin cewa ya yi. to tsohon gwamnan jihar jigawa sula lamido ba gidan gidan ba dai mai wajen kin goyon bayan mulkin karba-karba a najeriya to yanzu kuma sai labarai a takaice jami'an amurka sun ce rasha ta tattara akalla kashi 70 cikin 100 na makaman soja da take son ta kai zuwa wurin nan da tsakiyar wata don shugaba vladimir putin zaɓin kaddamar da wani gagarumin farmaki a ukraine jami'an waɗanda suka tattauna alkaliman da suka tantance na cikin gida na jirgin sojojin rasha kan yanayi da basu gano ba sun nuna wasu alamomi da ke nuna putin yana shirin mamayewa a cikin makonni masu zuwa ko da yake ba a san girma da yawa ba har yanzu sun jaddada cewa ta yiwu ana iya samun mafita ta hanyar diflomasiya mahaukaciyar guguwar batsirai ta rage karfi cikin dare amma har yanzu ana sa ran za a samu ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya bayan da ta afkawa gabashin kasar madagascar da iska mai karfi kamar yadda ofishin kula da yanayi na tsibirin ya faɗa yau lahadi hukumar matthew ta ce batsirai ta rage karfi ta kuma ƙara da cewa matsakaiciyar iska guguwa ta ragu da kusan rabi zuwa kilomita tamanin cikin sa'a guda a yau lahadi shugaban kasar tunisia kai sa'id ya rusa majalisar koli ta shari'a hukumar da ke kula da 'yancin kai na shari'a matakin da ya haifar da fargaba game da 'yancin kai na bangaren shari'a kuma tabbas zai fusata masu adawa da shi matakin sa'id ya kawo karshen sukar da yi wa alkalai na tsawon watanni sa'id ya sha sukar jinkirin da bangaren shari'a ke yi wajen yanke hukuncin shari'a cin hanci da rashawa da ta'addanci Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna mika saƙon ta'aziyya zuwa ga iyalin sarkin jama'ar Alhaji Muhammadu Wabi na uku na jihar Bauchi. Wanda ya rasu da safiyar yau Lahadi bayan doguwar jinya fiye da shekara goma. Ya rasu ne dai a asibitin koyarwa na garin Kano. Allah ya ji kanshi ya kuma ba da haƙurin rashin amen. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Lahafis da ya taya na gabatar da shirin da Lionel wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.